بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاتفز وتنصفر hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1440 takwas ga watan goma haihuwar annabi isa alaihi salam takwas. Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ke masallacin kofar gayan locust zaria domin ci gaba da kamatinmu na sahihul buhari za mu tashi babu bad'ul wahayi ko mun shiga kitabu bad'ul wahayi حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاء مثل فلق الصبح ثم هبب إليه الخلاء وكان يخلو بباب فراء فيتهنص فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في دام حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فضبطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فضبطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألق اقرأ وربك الأكرم فرجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال ذملوني ذملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتكره الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرؤا وكان امرؤا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورفا يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقا هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قد بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا ثم لم ينشب ورثة أن توفي وفتر الوحي الله أكبر وانا kamar yadda muka ji hadisin farko cikin kitabul wahai in za mu tuna baya mun ɗan yi bayanin ma'anan wahayi amma tun sanwa mai ishara da kalmomi biyu ko uku mun ce wahayi yakan zo da ma'anan al'ilhamul fitri kamar zancen Allah ta'ala wa auhaina ila ummi musa an arbi'ihi mun yi wahayi zuwa mahaifiyar annabi musa muka ce ki shayar da musa in kin ji tsoron kashe shi ki jefa shi a ce. ba mace annabiya wa ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilaihim kenan wannan ana ce masa al-ilhamul fitri akwai al-ilhamul gaziri wa auha rabbuka ila an-nahli a takhidhi min aljibali buyuta kudan zuma Allah yake wahayi zuwa game malamai suka ce ba wahayi na annabci ba ne ilhama ne wanda ake ce masa algaziri kuma yakan zo da ma'anan ishara fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asila zakariya alaihi salam alaman matarsa ta yi ciki aka ce ba zai iya magana ba sai tasbihi wannan ya fito daga ɗakinsa na masallaci da yake ibada ya nemi ya magana ya garra Allah ya ce fa'auha ai fa'ashara ima ila qaulihi an kafihu bukratan wa asiya idan kalmar wahayi takan zo da ma'anan nuni ko ishara sannan kan mu manta mun ce akwai wasi da tarbiyyar shaidan. wa inna na la na ila awliyatihim li yujadilukum kenan ashe in ka ji wani ya ce an masa wahayi to yana da shaidani shi da ya sa shi a hanyar hallaka Allah ya kare sannan wahayin da muke magana a wannan bari shine wahayin da Allah kan yi ga Jibrilu zuwa manzo daga cikin manzanninsa kamar yadda za mu gani to nan imam al-bukhari yana maganan farkon wahayi ga silsilan hadisi nan daga yahya bin bukair yana cewa laifu ya mana hadisi daga Bukailu, daga ibn shahab daga urwa ɗan zubair zubair bin awwam kenan Allah ya kara masa yadda daga aisha radiyallahu ta'ala anha domin shi urwa ɗan zubair wato babbansa ce aisha gwaggwansa kenan uwar muminai Allah ta'ala shi kama mata yadda mun yi bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce matan annabi gaba ɗayansu iyayenmu ne annaha qalat nana Aisha radiyallahu ta'ala anha as-siddiqatu bint as-siddiq ta ce awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam farkon abin da aka soma ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da shi min alwahayi na wahayi a mu'iyar tsari hakifin nau kyakkyawa nagartacciyar mafarki na gaskiya aka soma nuna ma manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam a cikin baccinsa kenan anan wahayin annabawa yakan zo ta bacci a sanar da shi wani abu manzan Allah ko ɗaya daga cikin manzannin Allah domin mu lura da kalmar Aisha awwalu ma budi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi kenan mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahayi ne to kafin mala'ika ya zo gaba da gaba ya gaya masa wani saƙo daga Allah ta'ala to abinda aka so ma shahan fage da shi a ru'iyar saliha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan yana mafarki na gaskiya kyawawan mafarki akwai bambanci tsakanin a da alhulmu a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'ya min Allah wal min kyakkyawan mafarki daga Allah ne mummunan mafarki daga shaiɗan ne don ya dagula maka rayuwa ya ɓata maka rai shi yasa wanda ya yi mafarki mummuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ɗaya ya nemi tsari barin shaidan na biyu ya dubi hagunsa ya tofi so uku na uku ya nemi tsari barin abinda ya gani ya Allah ina neman ka tsare ni barin sharrin abinda na gani cikin bacci na kada ya cutar da ni a rayuwata da makomana na hudu inda yanayi ya tashi a lolayin a biyu duk kowanne hadisi ya tabbatar da wannan na biyar in ya dawo zai sake kwantawa ya canza kafaɗa in ka tashi sanda kai mafarkin nan mugun mafarki da dama ne to za ka koma ka koma da hagu gefen hagu ka kwanta da gefen hagu idan ka tashi ka falka da gefen hagu ne za ka koma sai ka kwanta da gefen dama na shida ka kama bakin ka bi yadda kuke da kusanci da wani ko wata kada ka faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kai haka duk baki da mugu da munin da sharrin abin da ka gani cikin bacci Allah zai kare ka ba zai cutar da kai ba wannan babban magana ce na taƙaita ne a bayanan matakan amma kowanne akwai hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu kiyaye idan ko kyakkyawan mafarki ne to wannan bishara ce gabawa mumini shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kyakkyawan mafarki juz'un min 40 juz'an minan an-nubuwa sai dai ba wahayi wato wani kaso ne guda ɗaya cikin kaso arba'in na annabci amma ba wahayi to ga annabi kuma wahayi ne shi yasa na na aisha ta ce awwalu ma budi bihi rasulullah manil bali an kawo shi bisi ga gairu ma'alum ba a ambaci wanda ya fara masa ba ai Allahu jalla jalaluhu saboda haka abinda aka soma masa albishir da shi tautsi'a shimfiɗa shine kyakkyawan mafarki a nuna masa abu zahiri gashi kuma ya ga ya auku kamar yadda hadisin ya nuna la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqi subh da dai annabi bai mafarki ya ga wani abu ba face wannan abin da ya gani cikin bacci ya auku kaman ketowan hasken alfijir kaga an yi tashbihi ne nan kaman ketowan hasken alfijir kenan mafarkinsa kaman ketowan hasken alfijir menene abin da ya hada su yadda hasken alfijir in ya fito dalla-dalla ne kuma sai ya dada haske ya dada haske har ta kai ga rana ta fito ba duku to haka mafarkinsa in yayi sallallahu alaihi wasallam haka yake bayyana yana bayyana yana daɗa tabbata ba za a ga aka ci ba kamar yadda muka ce ru'uya daga Allah ne hulmu daga shaidan ne shi yasa da za ka ga surati yusuf lokacin da sarkin nan ya mafarki azizu mis ko sarkin masar dai lokacin da aka nemo masu fassara mafarki inni ra'aitu ahada ashara kaukaba a'a inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ija wa sab'u sumbulatin khudran wa ya yabisat ko sannan bi'uni bi ta'awilihi in kuntum liru'ya ta'abun قالوا تلك ألغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين sai suka ce algasu a haban yaye yayan mafarki ne wannan algasu wato kaman ciyawar da kaka ciyawar kaka za ka ga yaye yaye ne kala kala sannan wani ɗan ya sharaf wani ya soma ɗaukar yalo wani ma ya bushe algasu a halam kenan yaye yayan mafarki shi sa alhulmu nan. amma a mu'iya mafarki dahin, tabbas kuma wanda ke dauke da alkhairi to kai ma a yau in kai mafarkin alkhairi abinda annabi ya shirya da mu shine a hadisi kada ka gaya ma wani sai masoyinka eh sai masoyinka kawai ka ganka kana shawagi eh kana anashuwa da nishadi a gidan firdausi to kanka gaya ma makiyinka ya sai maka hasada Eh, ka samu masoyinka ka gaya masa sai ya maka fatan alkhairi ko ka ganka ka zama dan tata eh <laughs> ba shi ne ake ba da misali kanunan yanzu ba <laughs> to shi kenan ka gaya ma makiyinka ka gaya ma masoyinka ne eh, sai ku taru ku fatan alkhairi to daga wannan mafarki ne yana jin wannan mafarki sai ya zo kaman bullowa rana kaman ketowar alfijir sun mafubi ba ilayhil khala mataki na biyu sai aka sa masa son kaɗaita alhala wannan alhalwa ya ware kansa ya zauna shim domin ɗabi'a ta ɗan adam lokacin da yake cikin hayaniyan jama'a ƙalla ma za ka ga ya tattara hankalinsa ya tattara tunaninsa ya tattara natsuwansa waje daya akasin wanda ya ware kansa ya zauna shi kadai bai kalle-kalle bai kaza bai kaza bai tunanin wani abu ba mai tsokanarsa da wani zance na rayuwa sai kaga ga alakarsa da mahalicinsa ya daɗa kwayar shi yasa itikafi yake ɗauke da saƙo na musamman saboda kakan yanke hulɗa da duk wani abin halitta ka ta koma da mahalicin ga mahalicinka aka sama annabi sallallahu alaihi wasallam son kaɗaita ya kamata kenan kowane mumini ya zan yana da lokacin da zai zauna ya kaɗaita shi kaɗai ya tuna ina ya fito a ina yake ina ya sa gaba ko ina makomansa ce sa kaji cikin waɗanda Allah ya yi alkawalin inuwarsa ta rahama gobe kiyama wa rajulun zakar Allah khaliya halwa kenan khaliya fa fadat ainahu mutumin da ya kadaitu shi kadai yana tunanin Allah da girman Allah yana ambatan Allah da girman Allah yana tuna makomansa bai san sandar kawaye ta zubo masa ba saboda haka akwai sirri cikin kadaituwa shi yasa duk inda hayaniya ya yawa to sharri ya fi yawa masallaci a duniya gaba ɗaya ya fi ko'ina alhaini inda ya fi sharri kasuwa yanzu ka biya sassun magana da rantsuwan tsaki da ballagazan magana da alfasha iri-iri wakana ya halu bi gami hira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan fita daga gidansa ya tafi kogon hira ya kadaita ya zauna shi kadai ya tahannasu fihi yana bauta ma Allah a cikin kogon wa huwa ta'abbud wannan istidraji ne wato mai ruwaya malamai suna cewa imamu zuhuri shine ya shigar da wannan kalma cewa ma'anan ya tahannasu ayyata abadu yana bauta ma Allah yana bauta ma Allah da ne an gane tambaya ta domin lokacin ba a yi masa wahayi ba a aiko masa da musulunci ba nan malamai sun bayanai iri-iri wasu suna cewa da abinda Allah ya jefa masa a zuciya wani abu ne ba mu ba wasu suna cewa yana bauta ma Allah da tauhidin annabi Ibrahim alaihi salam wallahu a'lamu shi yake bashi a haka akwai maganganun malamai da yawa amma dai ya tahannas yana bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala domin tun farkon rasulullah sallallahu alaihi sallam, Allah ya tsare shi barin dukkan wani abu na shirka ko al'amarin jahiliya bai taba ma zuwa kalankuwansu ko bukukuwansu an yi shagali da shi ba yana cewa sai so daya wata rana ya tashi ya ji ana wani kalankuwa zai tafi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya sai ya ce bari na huta yana zama bacci ya kwashe shi bai falka ba sai da rana ya bugu gokinsa Allah ya hana shi ya je saboda su annabawa suna fitowa tsahirin ne an tsahir ba za ka ji maman annabi an ce ta taɓa samartaka ba ba zai yiwu ba ko baban shi ɗan kwalisa ne ‘yan mata na layi a kan shi babu babu Allah na tsare zuriyarsu zuriyatin ba'adu hamin ba'adu fa ya tahannasu fihin layaliya zawatil adad yakan tafi kogon hira ya kadaitu shi kadai ya kwana ya tashi yana bautan Allah ruwa ko kwanaki wanda suke lissafaffu wato yayi wasu kwanaki kabla an a ila ahlihi kafin ya dawo gida wajen iyalinsa wato na Khadija kenan radiyallahu ta'ala anha wa yatazawwadu lidhalik kuma yakan yi guduri. lokacin da zai tafi ashe kenan biyar da kake da imani kuma komin ƙarfin imaninka duk abin da za ka fuskance shi kai masa tattali kada ka ce ai mun yarda da Allah zan tafi ikwani aljihuna ba komai allah da ya ban ikon fita ba zai hana ni yadda zan kai da yadda zan dawo ba ka koma kana bara alaba ku mu samu yan uwa haram dogaro ga allah ba haka yake ba tawakul kenan kake yi ka nemi guzuri bai hana dogaranka ga allah subhana wata'ala ma hatta aikin dole rukuni farali na aikin hajji. ta'ala ya ce alhaji shirin ma'alumat man farada فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فتزودوا kada ka tafi kai bara kafin ka fita ka tabbatar kana da isasshen guzuri sai aka ce fa inna khairaz zadi taqwa dan haka annabi yana guzuri kafin ya tafi kai ka ce kayi shahada sai ka ji mutum ya tashi a masallaci na zo daga waje kaza ne na zo ganin ɗan uwana ban gan shi ba kuma ban da kuɗin komawa za ka zo ganin ɗan uwanka ai ya kamata har tsama ba ma kawo ba maganin kuɗin komawa ba to za ka samo kuɗin zuwa ne ka saka aljihu ka zo gun shi bara ne ko ka zo ka sadar da zumunta ne sadar da zumunta kala biyu ne kafa da hannu kafa da hannu wani lokaci ma hannunka ya je ya fi kafar ta je don na yi imani yanzu mafi yawa nan in kuna da ɗan uwa a abuja da ya taso ya zo ya ganka ganai ka ji alat na dubu ɗari ko ba haka ba ne to kai ka zo a hamsin ma ya sauke farashi ma'anar abin da nake son na ke dole za ka yi tafiya ko za ka yi wani abu muhimmi to ka yi tattali ka yi wannan ba yana kore dogaro ga Allah ba ne kudubi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai hijira daga makka zuwa madina na daga cikin abubuwa yawwa daga cikin abubuwa da ya tanaza sai da ya ce a yi masu guzirin abin hawa a yi masu guzirin soyayyen gari wanda za su yi amfani da shi a hanya sannan a sami ɗan jagora a biya shi wanda zai kai su wannan da yana nuna bai yaje da Allah bane bai dogara ga Allah bane a'a shine ma tsaban dogaro ga Allah da ya san in ya fita za a bi su sai ya ba sayyidina Ali a shimfidan sai ya masu baban hudu da ya fita ya san gashi nan fa sun biyo shi sai ya shige kogo sai da aka zo aka rutsa shi ba wani wajen da zai ƙara fakewa ga kuma kafirai a bakin kogo sai ce inna Allah ma'ana an kai an dawo ba mu da wani abini mun tabbata Allah ba zai tozata ba yana tare da mu a taimakonsa ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا saboda haka duk wanda zai ce ba zai guzuri ba a abubuwa to ya saba ma shari'a ne shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yatazawwadu li zalika thumma yarji'u ila khadijata fa yatazawwadu li misliha in guzurin ya tsari sai kuma ya dawo kunna na Khadija ya sake samun guzuri gwangwajen da zai kai shi waɗannan kwanaki wannan yana nuna maka na daga cikin sa'an ɗan adan Allah ya azurta shi da mata saliha ba wanda akan kuɗin magi za ta da hankalin gidan ba ka gama komi ka manta baka ba da kudin magi ba ka dawo ta hada maka tattakai da tumatir da tarugu a kwano ta rufe ta zo ta ije wai kai za ka kwashi taushe za a kuwa kyau saboda haka wannan hadija misali ne madaukaki ga dukkan sauran mata masu tunani da hankali dukiyarta ta sadaukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko baki sadaukar da naki ba ya wajaba da mu da su mu sani hannun dama ke wanke na hagu na hagu ya wanke na dama a taimaki juna kai kuma gabo ta mikakka tsuguna ka mimmike kana jiran matarka ta kawo ce ba ne akwai su kuma musamman a kwanakin nan ƙato sai ya miƙe sharaf ya tabbaci wai ba aiki matar shi tana yawo tana bara wai ta kama shi ce ba ne haram dole ka fita ka je ka nema ga sana'o'i nan na ƙarfi ga sana'o'i nan na hikima ga sana'o'i nan na baiwa ka je ka koya in kai dan baiwa ne in kuma a ci da ƙarfi ne ka je a ci da ƙarfin yawa domin mutum annabi ya wani ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din mun san hadisin ko ya nemi a bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kake da shi a gida ya faɗi wani abin da bai kai ya dawo ba yake ɗauko mu ya ɗauko ya cewa zai sai wannan ba mai so amma saboda kayan annabi in ya tallata sai an siya wani ya ce ni ne nawa za ka siya dirhami ɗaya ya ce ƙara ya ce na siya biyu ya ce an siyar maka ya ɗauki hamin biyu ya ce to ka ci abinci da dirhami ɗaya ka ga gatari da dirhami ɗaya ya siyo ya ce to ka rinka zuwa daji kana saro ice ka rinka shigowa da shi gari kana saidawa yanzu ƙato ya je daji ya naɗo ice ko masara bai kai darajar ice ba kana zuwa da shi za a wawushe ka dubi yadda mota za ta tsaya a titi sai ka ga yara ta ko'ina suna ɓullowa kowa yana cewa wannan a sauke mun goma wannan a sauke mun ashirin ana wawa yana fa-fa-fa sai ka ga nan da nan ana ta fitowa inda ka ratiyo tun abin a tamfa ne kai ihu da lasifikawa zai fito ka mai fitowa ka mai fitowa kwana biyu sai bawan allah nan ya zo ya washe alamomin ni'ima duk ta bayyana annabi ya ce kai ne ya ce ni ne ai Allah ya wadata ni ce to la'an ya hamila a hadukun fa'asahu fa ya hasa tsiba hayamun lagumin an yas'alan nasa a atsahu au manahu ku ya ɗauki gatar ya tafi daji ya ice shi ya fi masa alkhairi ya samu abinci fiye da ya tambayi al'umma ko sun bashi ko ba su bashi ba duk ya je yayi nashi ya fi alheri to haka dai abubuwa suke hatta ja a haqqu annabi na cikin wannan yanayi har kuma gaskiya ya zo masa gaskiya nan wahayi daga Allah jalla jalaluhu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal saboda haka sakon Allah gaskiya ce tun daga farko hakan ke wa huwa fi gari a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kogon hira nan dai inda yake bauta ma Allah jalla jalalu faja'ahu al-malak sai mala'ika jibril ya zo masa faqala iqra yace masa yi karatu imam musulmi a lokacin da mala'ika ya zo ya ce ya karatu yana da shekara nawa arba'in arba'in bai taba karatu ba bai iya ba bai taba rubutu ba bai iya ba sai da ya shekara arba'in cin aka ce ya yi karatu mai wannan yake nuna mana karatu na kowa da kowa ne ba tsoho ba yaro Minal Mahadi kuma ilal lahadi tun daga tsumman goyo ne har zuwa annashi dole a yi karatu ikra abinda mala'ika ya ce masa kenan wahayin farko a turan farko a ayar farko a kalman farko ana umurtanmu da mi karatu saboda addinin musulunci addinin ilimi ne ilimin nan Allah shi ne malamin farko kamar yadda ayoyin suka nuna mana ga sunan zamu zo aka ce masa ikra ka yi karatu faƙala auƙala sallallahu alaihi wasallam ma ana bi ƙari ni ban iya karatu ba ni ban zan wanda yake iya karatu ba wallabi ba a safil ummiyi na rasulan minhu ummiyi ne la yakra wa la yaktu sallallahu alaihi wasallam ma kunta tadri mal kitab wal iman ma'anan anan nafiya ce ba istifhamiya bane ma ana bi qari ay lastu bi qari'in lastu bi ba tana tambayan ma za a ba bane saboda baɗin nan da aka sa yana tabbatar da nafayi domin ma istifamiya ba a mata ƙari da ba an gane da an ce ma ana ƙari'un sai ya zama ma za a ƙari'un amma ma ana bi ƙari ai lastu bi ƙari'in ban iya karatu ba ba zan iya karantawa ba ƙalafa a ni fa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mala'ika ya kama ni ya tattara ni a ƙirjinsa ya rintse ya matse kenan hatta balaga minnil jahada ko hatta balaga minnil jahadu a watan waya ka iya nasba ka iya rafa'a wato har sai da wahala ya kai matuƙa gare ni na wahala sun ma'arsalani sannan ya sake ni faƙala ikra ya sake cewa kai karatu faƙultu ma ana bi ƙari nace ni ban iya karatu ba ban zan mai iya karatu ba fa akhazani fa ghattani as-salisa ya sake kama ni ya matse karo na biyu da karo na uku kuma ni sannan ya sake ni fa qala اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Shi ne iyakan abin da ya masa wahayi a lokacin ne muka ce kun ga wannan ita ce wahayin famko suran famko na uku ayan famko na hudu kalman farko an ce a yi karatu a yi karatu ashe addinin musulunci addinin ilimi ne dole ne musulmi ya tashi ya nemi ilimi ba zaɓi ba ne hatta kalmar shahada ba a yadda kuma ba ta inganta sai ka yi iliminta ba alam aka ce annahu la ilaha illallah ka sani yadda al'amarin yake ba wanda ya cancanci a bauta masa bauta ta gaskiya mai kyakkyawan sakamako sai Allah daya sai da aka ce ka sani za mu zo cikin buhari al'ilmu ƙablar kawli wal ilimi ke gabatan zance ilimi ke gabatan aiki da haka aka ce ikra sannan kalmar ikra biduni tahsisin wa biduni tamyizin wa biduni ayinin ba a keɓance maka abin da ka karanta ba ba a ayyana maka abin da zaka karanta ba ikra sai dai an taujihinka bismi rabbika kenan duk wani abu ilimi mai amfani islam yana cewa ka karance shi amma in za ka karanta shi to kana mai neman taimako da tallafi da agaji da sunan ubangijinka jalla jalalu da sunan ubangijinka wato ka shige shi dan Allah ka nemi yaddan Allah da taimakon Allah a wannan ilimi naka yana iya zama sanadiyan shiganka aljanna ilimin kwasan shadda ne ilimin kera jirgin sama ne ilimin da za ka koyar da tafsiri ko hadisi ne ilimin da za ka koyar da physics ne ko geography ko wani ilimi ne kama da wannan in dai kana yi bismi rabbika ne to kai malami ne mai sanar da mutane alkhairi kuma Allah ba zai baka haka nan ba madaman ilimin mai amfani ne ba na shaƙanci ba in kuma ilimin fetsara ne a shiga fadan shaidan to shi kenan kai ma kana da naka sakamakon daidai da shaidancin da ka koyar ko kai ko ka aza al'umma a kai sannan in kun lura da ayoyin an ce allazi allama bil qalami ko ubangijin da ya sanar da yadda ake amfani da alƙalami shi yasa wasu malaman suke cewa farkon malami Allahu jalla jalalu ar-rahman allama al-qur'ana kun ga allama al-qur'ana khalaqa insana allamahul bayana sai sa wani amma shauki ne yake cewa subhanaka allahumma khayr muallimin allamta bil qalami al qurun al ula kenan sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala al ilm sai sa ayoyi da yawa zaka ji ya ce allamul buyu ko alimun basir ko basirun alim ko wani abu mai kama da haka sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne malami na biyu yana cewa inna ma bu istu mu'allima an aiko ni dan in karanta ni ibn mas'ud yana cewa ban ga malami da ya kai iya koyarwa kamar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan duka ina son in nuna mana muhimmancin ilimi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ina fatan an gane sai mu kula kuma mu kiyaye ha ila yau ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kalman ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kalma ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a karanta da sunanka ya ambaci sunan? Hmm? wasu ayoyi sai suka fassara mana kenan ka ce bismillahir rahmanir rahim wannan kuma za ka ɗauke ta daga wasu ayoyi ne wa innahu bismillahir rahmanir rahim kamar yadda surori kowanne an buɗe ta da basmala to kowanne aikin alkhairi za ka yi ka soma da basmala sai mu kula Allah ka amintar da mu waɗannan ayoyi da aka yi masa wahayi faraja a biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rujufu fu'aduhu ya dawo zuciyarsa na makarkata a tsorace ya dawo gida hannan fa hala ala khadijata binti khuwailid radiyallahu anha ya shiga wajen na na khadija ya ce ga khuwailid Allah ta'ala shi kama mata yadda faƙala zammiluni zammiluni annabi ya ce da ita lullube ni a lullube ni a kulullube ni kulullube ni fa zammalu sai aka lullube shi hatta zahaba anhu har wannan tsoro da tingina alfazu din nan ya rabu da shi a nan malamai suke cewa wanda ya razana imamu na malik Allah ya ji kansa ya ce ba a tambayan wanda ya tsorata ko ya ikirari a lokacin ba aiki da shi a shari'a hakanan wanda ya firgita ya kulla ciniki batacce ne saboda tsoron da yake ciki da firgicin da yake ciki imamu na malik ya ce zai hana shi yin abin da yake daidai to amma yau in ana son a kwashi wani jawabi a hannun wanda ake tuhuma sai a ta'azabtar da shi a yi ta'azabtar da shi sai ya fita hayyace shi sai ya sumbatu ya faɗi abin da ake nufi ta abuta a ce ga sautin shiga abin da ya faɗi wanda a musulunci in mutum ya tsohata to ba a an san settlement shi ko ya yi ba a aiki da shi kai ko ciniki ya ce na siya a kaza ko na siyar a kaza ba ta ce ne saboda adalcin musulunci shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo sun istinbadi daga wannan jumla ne sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo a firgice ba a tambaye shi me ya faru ba tunda dai aka ga ya firgita yana a lullube shi a lullube shi sai aka lullube shi ba a ce me ya faru ba har sai da aka ga wannan firgici da tsoro ya kau to ashe ikirarin wanda yake tsoraki ko yake firgici ko aka firgita shi ko aka tsorata shi ballantana wanda aka azabtar da shi ba tabbatacce ba ne zalunci ne a musulunci faƙala li khadijata daga nan sai ya ce mana na khadija radiyallahu ta'ala anha wa akhbara hal khabara ya bayyana mata abinda labarin abin da ya auku sannan ya ce laƙar hashitu ala nafsi wallahi na ji tsoron fitina a kaina tsoron ne ne yana tsoron kan wata bala'i ko cuta ko musiba ta same shi ko kuma yana ganin alamomin annabci ina tsoron yadda za mu kwashe da al'umma ta ko su kore ni ko su ce za su kashe ni ko su ce za su azabtar da ni ko su walakanta ni da dai abubuwa duka wanda yake dan adam yakan tsoraci ya auka makansa ko ya auka masa hadiza da ta ji wannan jimla laqad khashitu ala nafsi faqalat khadija sai na khadija radiyallahu ta'ala anha tace Allah kalla sam sam sam maganar tsoron da kake ji ka daina wallahi ina rantse maka da Allah ma yukhzika Allahu abada Allah ba zai taba tabar da kai ba har abada jama'a musulmi ku dubi kalmar nana Khadija Allah ba zai taba tabar da kai ba har abada akwai riwaya ta musulun da take cewa la yuhzinuka lafu abada Allah ba zai taba bakanta maka rai ka samu kanka cikin damuwa ba har abada da me ta dogara ga dalilai wanda da shi ta dogara jama'a ku bi dalilan nan innaka lataslu rahima wallahi kana sadar da zumunta jama'a musulmi muna sadar da zumunta ɗazu muka ce ma'anan sadar da zumunta arwahim mushtaqatin min rahmani man wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah kalmar rahim an samo ta ne daga kalmar arrahman arrahman sunan Allah ne sifa ce ta Allah duk a lokaci guda ɗazu muka ce arrahmanu allama alquran kaga suna ne anan arrahman amma kago basmala bismillahir rahmani Ar-Rahmanu a basmala sifan Allah ce suna ne mai harshen damu yakan zo a sifa yakan zo a suna sannan kuma suna ne kafin musulunci laraba su san shi ba wai za qila lahu muslidu lirrahmani Ƙalu wa marrahman a naslilu lima ta amurna zadahum nufura to in ka sadar da zumunta ta kafa ta hannu Allah zai hada ka da rahamashi in ka yanke zumunta Allah zai yanke ka barin rahamarsa shi yace na haka yace wattaqullaha menene فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كجزء عن الله da kuke magiya kuna roƙo da sunansa kuma ku ji tsoron yanke zumunci don kina ce gabawa Allah sai ya yanke kabarin rahmat ba Allah ka kare mu ce kana wannan Allah bai tozarta mai yin wannan wa tahmilul kalla kana ɗaukan nauyin duk wanda ya gaza jama'a musulmi alkur'ani yana cewa falaqta amal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku aqaba bayi nawa ne yanzu ake fama da su bakar bauta ma sai dai eh bakar bauta daga lokacin da mutum ya koma alaba ku mu samu ɗan uwa bai ci da safe ba bai ci da yamma ba bai ci ba ta malam cikin sauki zaka ga ya ya dauki sufan lauje lallan kwashe saboda haka irinsu sai a yanto su a yanto su ai wannan ayar tana nan yanzu take aiki sosai a yanto su ka ake mashi da abin nan jankokin mai katan shinkafa abin nan taliya da indomi da buhunan shinkafa da na menene da na menene da yan dubu hamsin ka soka mashi haka ka ce yake ba ne sai ya fashe da kuka an nan ba zai barci ba yana Allah ya baka aljanna Allah ya baka aljanna kukan daɗi ka zan daɗi ya daɗi ba iya dariya sai kuka kyauta tana ɗaukan nauyi wa taksibul ma'adum wanda ba yi da shi kana bashi kana bashi domin mutum bai da kuɗi ka bashi bai da sutura ka bashi gidan shi ya rushe ka aika aka tada bai ma san waye sa ba a shi wani so yake ma ya rushe ka ce za ka siyar ya saya yadda yake so ya baka na banin. ya hada da nashi wani fa komin gidan gidanka in ka rasa yadda za ka yi ka ce zan sai da shago zai ce zai saya fatan shi gobe ya ce ka ce za ka sai da zaune gata ka ce za ka sai da tafarsaha daga nan har mallaka gidan sannan wata kanu zaifa kana ciyar da kana girmama baki kanu zaifa yana daga cikin abin da musulunci ya umarci mu matuƙa man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir kuma wannan sana'an annabawa ne fa hada ila ahlihi fa ja'a bi ijlin samin fa qamabahu ilayhim qala ala ta'kulu to duk kana yin wannan wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kuma duk wata fitina da ta sami wani na gaskiya kana taimako akai kana ba da tallafi akai wannan kalman ta haɗa sauran ma domin duk wani abu matsala wanda duk ya shiga matsala annabi na taimaka maka sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi miftahun ne lil khair kullum mabudi ne na alkhairi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san wani abu na shari ba jama'an musulmi ku dubi waɗannan sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda na na hadija ta yi nazari ta yi tsokaci ta fitar da su balo-balo ta yi bayani cewa wanda ke yin wannan allah ba zai taba tozarta shi ba allah ba zai taba walakanta shi ba allah ba zai taba kunyata shi ba allah ba zai taba sa shi cikin halin kakanikari ba ya muke akan wannan da ɗaya nan. na biyu wannan ya nuna na na khadija mutum ne ta san abin da take duka a wannan lokacin fa annabi bai ce an mun wahayi ba amma tana da wannan fahimta kai malam Allah ya baka mata aqila ka gode saliha ka gode mumina ka gode qanita raki'a sajida to an gama maka komai dubi yadda ya zo cikin tashin hankali maimakon da ce me zan gani la ila illallah yau gidan nan ba zai zaune ba a'a sai ta kwantar da hankalinsa ta natsar da shi ta kwantar da shi ta lullube shi kuma ba tare da ta yi mashi wasu tambayoyi me ya faru mai gida ya aka yi haka wanda ya zo a firgita za ka sake birkita shi me za ka kwakula na jawabi na arziki ayi yi ƙoƙari ka kwantar da hankalinsa ka natsar da zuciyarsa ka yi masa abin da zai sami kwanciyar hankali sannan inda bayani ka ji daga baya wannan shine abin da matan sahabbai suka koya kuma suka aikata bari muna yi muna tsokana zai fi daɗi wata mata ce da mijinta suna son juna gaya suka haifi ɗa suna son shi matuƙa sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya suka gaza sukuni a zamanin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam uban ma bai iya fita sosai balantana uwar to sai aka ga kaman yanayi na sauƙi rannan ya fita ya je neman abinci bai dawo ba hajjami kuma bai daɗe da fita ba yaro ya ta haɗa yaron nan ta kintsa shi ta gyara shi ta ɓoye shi ta yi abinci mai daɗi ta wanka ta kwalliya mai gida ya dawo ta tare shi da munna da fara'a da anashuwa da nishaɗi ya ce yaya yaro ta ce ciwo yawarta ya ji daɗi ya kwashi abinci sosai ya ɗibi girki ita kuma gashi ta sha kwalliya ta zauna gaban shi tana ta masa kwantar da hankalin shi suka tashi suka je suka kwanta ya kwana cikin munna da farin ciki gari ya waye sai ta ce mai gida ya ce ina da tambaya ya ce bismillah yanzu makotanmu ne ba mu da kayan aiki sai musu suna da shi sai muka ce da Allah ku taimake mu da aran kayan nan za mu danyi aiki mu dawo da shi mutanen kirki ne suka ba mu amu to shi kenan mun gama aikin suka bukaci abinsu ya kamata mu ba su ko mu hana ta mutane da suka yi mana abin kirki ai wajibi ma mu ba su ko ba su tambaya ba Ke to ka nemi ka yi ɗanmu a wajen Allah wanda ya ba mu ya ansa sai ya fushi ɗan nawa ya mutu ki kawo girki ki bani in fasa sannan ki ki ki sani in yi kaza da kaza wallahi ba zan yadda ba sai na kai karin gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake akwai mai raba hukunci ai bai zame ba sai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaji kaji kaji kaji kaji abin da ya hau annabi sai murmushi ya ce to an kusanci juna dai ko ya ce ai ma shi ya fi bani haushi ke <laughs> eh, to Allah ya sa albarka a wannan dare nasu ashe wannan kusantan an same masu ta haihu ɗaya namiji tana haihuwa aka ɗauki ɗan aka yi maza aka kai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi masa tahaniki ya yi masa addu'a ya sa masa suna sannan ya rayu ya albarka ya haifi ‘ya'ya kaza duk mahaddata na ce to kana ce na ɗaya waye mijin wace ce matar na biyu mai sunan ɗan na uku ya haifi ‘ya'ya kaza duk sun haddace alƙur'ani shi ma mahaddaci ne ‘ya'ya nawa ya haifa suka haddace alƙur'ani na gama kowa ya je ya ansa ban ce kowa ya faɗi yanzu ba eh, amma wajibi kowa ya san ansa eh an gama wannan za mu dakata a nan insha Allah ta'ala muna fatan abin da muka yi Allah ya sa ya zama mai amfani in Allah ya kai rayuwar mu lokaci na gaba za mu karisa wannan hadisi mai dauke da darussa masu yawa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليك أنا جوا القرآن الحديث أنا جوا الوحيين يا من لا لا تسمعك من جوا القرآن جوا الحديث ما malamai magabata suna kiran hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi yaya manzana yake bambanta wahayin ƙur'ani da wahayin hadisi wahayin ƙur'ani mala'ika jibrilu yake zuwa masa da shi yana da shekara arba'in a cikin watan ramadan a ranar litini sha bakwai da shi kamar yadda malaman tarihi suke cewa aka soma yin masa wahayi kuma ba a yanke ba sai da aka samu shekara ashirin da uku ana masa wahayi ta goma sha uku a makka ana wahayi shekara goma a madina sannan ya koma ga rahaman mahalicinsa akwai abin da akan sanar da shi cikin bacci abin kashi uku ne akwai wahayi na alkur'ani zancen Allah jalla jalalu akwai wahayi na hadisul qudsi wanda Allah kan sanar da manzansa imma ta ilhama wa imma fil manani hukunci ne Allah zai ce kaza ne kaza ne kaza ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya bayyana da kalmominsa sai ka ji ya ce Allah ta'ala ya ce ya ibadi inni hamamtun zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tawalamu da dai sauran al'ahadisul misali ne kawai sannan akwai wahayi wanda annabi ne zai yi bayani da kalmominsa kuma ma'anar ma daga wajensa ta fito shi ne alkur'ani ya ba mu bayani cewa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha to shi kuma ya zan wahayi ne saboda in ka sake ɗan saukowa alƙur'ani yana cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana Na haka duk abin da annabi ya yi bayani na ayar alkur'ani ayar alkur'ani bai ce mana ga yadda za ka yi sallah ba ya dai ce a sunan salata wa atun ko a kimin salata na nahari wa zulfan minan laili da dai sauransu to amma manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce menene farka a hatta ta tsima inna rafi'an sun marfa a hatta ta tsima inna ƙa'iman sun masjid hatta ta tsima inna ƙa'idan. kaga shi yake bayanin yadda za a yi sallam ga sifarta ga yadda za ka yi ga sifarta ga yadda za ka yi to ba da ka yake yi ba Allah ne ya sanar da shi yadda za a yi ya kuma ce ya gaya mana saboda haka shi ma wahayi ne idan ka ɗau ɗaya ka ƙaryata ɗaya ka ƙaryata duka domin wancan a aya mun ji sun ma'imna alaina bayanu sannan a hadisi sahihi fil qur'an wa mithluhu ma'a an bani qur'ani da kwatankwacin alqur'ani tare da qur'ani ke sa malamai suka ce wahayai to ba cewa za a yi yaya annabi zai gane wahayin alƙur'ani da kuma wahayin hadisi ba mu ne za a ce ya za mu gane wahayin alƙur'ani da wahayin hadisi mu mabiyansa za mu gane wahayin alƙur'ani ne saboda shi alƙur'ani rubuce yake cikin littafi ko cikin takardu wanda ya soma da basmala da fatiha wanda ya kare da minal jinnati wannan, to abinda dake tsakani shine alqur'ani zancen Allah ne kuma Allah ya yi alwashin tsare shi ƙari ko ragi ko jirkita kamanninsa bai shiga inna nazar na zikra wa inna lahu lahafizuna hadisai kuma sawa'an al-ahadithul qudusiyya wal ahadithun nabawiyya suma malamai magabata sun ɗaukan masa matakai wanda kana faɗi wallahi za a ce wannan ƙarya kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba hadisi ba ya zama hadisi matakai matakai masu tsawon gaske ba yadda za a yi ka shigar da wani abu sai ka tsoro shi yasa aka kasa ma cewa akwai hadisi sahihi akwai hadisi da sahihin nan yana da kashe-kashe shi ma da ifin yana da kashe-kashe sahihin nan aka sa masa sharuɗa masu tsauri na rantse maka da Allah Bible ba ta sami wannan ruwayar ba ko kusa don haka rariyar da ake tace hadisi rariya ce wanda yake ba yadda za a yi ƙaiƙayi ya shiga balantana ƙuntu ta nan kuma magabata sun yi aiki ba lokacin da za mu tuncina sai dai mu ce sun dawwana waɗannan abubuwa a littattafai su suka sha wahala ku tuna ɗan bayanin da muka sanyi irin game da imamun buhari yanzu ga shi irin wannan ƙoƙarin nasu shine yau muke karantawa gashi ina fatan an fahimta muna fatan Allah ka amintar da mu ka yaddar da mu ka sanya abin da muke yi ya zan muwafaka da koyarwar ta sallallahu alaihi wasallam in mun yi kuskure Allah ka yafe mana ka ba mu ikon fahimta da ikon gyarawa ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu da jiharmu da garinmu da gidajenmu ka azurta mu da abin da lafiya za ta ci na halal cikin sauki ka ji kan magabatanmu ka sa mu cika da kalmar shahada اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام عاجلين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم